yau sha shida ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda kuma ya zo daidai da uku ga watan bakwai miladiya ta dubu biyu da sha biyar a wani majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma za mu tashi akan aya ta إن الذين آمنوا وأجروا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيه بها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا الله تعالى يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا للي وعند تقري إيماني sannan kuma suka aikata ayyuka na kwarai inna la nuzi'u ajra man ahsana amala lalle mu ba ma zarta wanda ya kautata aiki ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihim al-anhar wadannan suna da aljannatayya na zama dindindin tajri min tahtihim al-anhar wadanda koramu suke gudana ta karkashin su yuhallawna fiha min asawir min zahabi ana musu ado a cikin waɗannan aljannatai da muntaye na zinari wa yalbasuna thiyaban khudran min sundus wa istibrak kuma suna sanya tufafi ko raye min sundus na alharirin da yake ba mai kauri ba mara kauri wa istibrak alharirin da yake da kauri muttaki'ina fiha suna masu kishin gida a cikin ta alal ara'iki kan karabu na mulki na sarauta ni'imar sawabu ma da wannan lada wa hasunat murtafaka kuma wajen hutu ya yi kyau kamar yadda muka ji Allah ta'ala ayoyin da suka gabata ya ambaci irin tanadin da ya yi wa azzalimai kafirai waɗanda suka kangarewa dokokinsa suka kangarewa shari'arsa wanda kuma dukkan waɗannan ayoyi sun zo a munasabar abin da gabata na bukata da manya-manyan jimajiman shawa suka gabatar wa annabi sallallahu alaihi wa sallama na cewa ya tashi talakawan muminai da suke gabansa a majalisarsa domin su su zauna in har suna buƙatar yana bukatar su yi imani to sai ya yi wannan canjin ya kawo wannan tsare-tsaren an sallama waɗannan talakawa irin su kabba su bilal irin su ammar su yasir irin su suhai arrumi da ire-iren su sai an tashe su daga majalisa sannan su za su musulunta ko kuma za su zo su saurari abin da ma yake faɗa to shi ne Allah ta'ala ya ce wannan magana ba za su yi ba Allah ta'ala ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da zama da waɗannan mutane kuma su kuma ya ci gaba da gaya musu gaskiya kuma ya gaya musu wannan gaskiyar ba wai daga wajensa kike ba kuma ba shi ya tsaro ta ba bare har a ce ya canza wani abu qul al haqqu min rabbikum fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur gaskiya ce wannan daga ubangijin ku wanda ya ga dama ya yi imani wanda ya ga dama ya kafirce sai Allah ta'ala ya faɗi sakamakon waɗanda suka kafirce inna atanna lil zalimin naran ahata bihim suradiquha wa yastaghithu yughatu bima'in kalmuhl yashwi al-wujuh bi'sa ash-sharabu wa ta'at murtafaqa bayan ubangiji ta'ala ya faɗi sakamakon waɗanda suka zaɓi kafirci wanda su waɗannan manya-manyan da suke neman a kawo wannan canji a tafiyar musulunci suna daga cikinsu to sai Allah ta'ala ya ce to kuma waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai daga ciki har da waɗannan da kuka yi raina to Allah ba zai sauzarta aikin su ba waɗannan da kuke ganin kamar ba kowa ba ne ko su ba komai ba ne? to su ne komai a gurin Allah ba kuma yadda za a yi ubangiji ya tozarta aikin ko ya nuna musu wulaƙanci a nan duniya ko ubangiji ta ala ya bada wannan dama innal ladzina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala lalle waɗanda duk suka yi imani kuma suka yi aiki da kwarai to lalle mu in ji Allah ba za mu tozarta wato wanda ya kyautata aikinsa ba duk wanda ya kyautata aikinsa to za mu ba shi lada fiye da ma abin da ya aikata ubangiji ta'ala yana ninninka lada man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wanda ya ainihin zo da kyakkyawan aiki guda ɗaya da ubangiji ta'ala yana ninninka masa wato wannan aikin da har gida goma da ninninka masa shi har gida ɗari bakwai مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة وبجد har ننشن كاموس أو تريها زوى تريبا كوي ومثلا والله يضاعف ya sha. ubangiji na iya ninninka musu fiye da haka ila adafin kathira wallahu wasi'ul alim saboda haka ubangiji ta'ala ba zai taba tozarta waɗannan mutane ba ko ya tozarta aikinsu. su don haka in za ku musulunci ku yi in ba za ku yi ba ko shi kenan ku kama gaban ku ubangiji ta'ala dama ya ba ku dama ku man sha'a fa liyu man sha'a fa liyu illa iyaka kowa dai ya sani ubangiji ya yi tanadin sakamako na duka ɓangarorin biyu sawa'in wanda ya yi imani ko wanda ba wai sai nan gaba ma za a yi tanadin ba inna atanna lil zalimin nar ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtiha al anhar wadannan da kuke zaton cewa ba komai ba ne, to wadannan su ne komai a gurin Allah duk da aiki na kwarai Allah ba zai tozarta aikin su ba ulaika lahum jannatu wadannan suna da aljannati jannatu adnin suna da aljannatayya na zama inda za su zauna a ciki har eh, abin zama na dawwama al'adun shi da al'ikama zama na dawwama jire min tahtihimul anhar da koramu suke gudana ta karkashin su ma'ana ta karkashin dakunan su wato gidajen su da za a gina musu da aljanna koramu ne a karkashi suke gudu to an yi gidajen ne a kan ruwa saboda haka daga cikin gidan daga gidan daga cikin ɗakin da suke in suka sun fiya ƙasa za su ga za su ga wannan ruwa a wannan ruwa yana gudu ne a ƙarƙashin waɗannan ɗakuna nasu kamar yadda fir'auna yake tushiya a duniya cewa shi ma yana da gidan da ƙoramunsa suke gudana ta ƙarƙashinsu a laisa ne mulku misra wa hajjil anharu tajiri min a shiru shi ba ne yake da mulkin masar ba ga kuma ƙoramu na suna gudu ta ƙarƙashi ma'ana ya fitar da ƙoramu waɗanda cikin gudana a cikin gidajen gidajensa yana tuciya da wannan Allah ce yuhallauna fiha min asawir nisa ana sanya musu ana musu ado da munjaye na zinare wato kayan ado da za a sa musu a aljanna kayan ado ne na zinare kayan ado ne na azurfa wannan ubangiji ta'ala ya kira da kayan adam da cewa na zinari a wani gurin kuma kamar suratul insan Allah ta'ala ce wa kullu asawira min fiddatin aka sanya musu mundaye na azurfa a wani gurin ubangiji ta'ala ya kara da bayan da batun wa lu'lu'u wa lu'lu'an wa libasun fiha harir kamar cikin suratul fatir jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min zahabin من ذهب ولؤلؤة ولباس فيها حرير aljanna ta zama wadanda za su shiga ciki kuma ana musu ado wato da mundaye na zinari wa lu'lu'an kuma a ga musu lu'lu'u wa libasuhum fiha harir kuma tufafin da suke sanye da shi a cikin alharir ne alharir ne saboda haka Allah ta'ala zai yi wa maza da mata ado da waɗannan abubuwa a aljanna duk da cewa a nan duniya Allah ta'ala ya keɓance alhariri ya keɓance zinari ga mace kawai ga adam mata amma namiji ba a halatta masa ya ado da alharir ba ba a halatta masa ya ado da zinari ba to amma a lahira ubangiji ta'ala zai yi wa maza da mata duk zai ba su wannan kayan ado din za a yi musu ado da abin nan da kayan ado na azurfa da kayan ado na alhariri kuma ubangiji ta'ala ya ce yuhallauna wato za a yi musu ado din ba ma ba ma su za su zauna suna suna ta wahala a a yi musu ado za a yi kaga akwai waɗanda za su yi musu ado din haka a zahira za a samu waɗanda za su yi musu ado su yi musu kawa a abin nan da da waɗannan kayan ado din sannan wa yalbasu na siyaba kada za su yi tufafi ado wani wani abu ne wanda yake kari akan bukatarka akwai tufafi wani buƙatar kake kala ruwa. tun lokacin da Allah ta'ala ya dan adam ya sanya ya ba shi tufafin da yake sawa da aka ga annabi adam alaihi salam lokacin da yake aljanna da tufafi a jikinsa bai rabu da waɗannan tufafi ba shi da hawa sai lokacin da lokacin da ya ce abin da Allah ta'ala ce kada ya ci na wannan itaciya kuma yadda Allah ce wa tsafi ka ya tufa da alaihi ma min warakin janna واتفقا يقفان عليهما من ورق الجنة لو كتن suka شيء سكا itaciya a kayan da suke jikin su na sutura da suka zube saboda haka suka je suna jin ganyen a kira aljanna suna sirta al'aurar shi yasa Allah ta'ala ce ya bani adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa zalika khair ubangiji ta'ala ya saukar ma dan adam sun san da ya halitta ya san masa tufafi saboda haka tufafi wani abu ne na larura dan adam ne dan adam ne cikin dan adam ne ba wanda yake dan adam ne amma ya kama da naman daji ba dan adam ne wanda yake wato kamala ta dan adam da hankalinsa cike babu shakka yana bukatar sutura to shi yasa a nan sai aka jinkina musu sanya sutura din domin wani wani abu ne na larura ba wani abu ne wanda yake na kasamaliyar abu ne wanda yake shiga karkashin zaruriyar shi wayal basuna na siyaban ah, ويلبسون ثيابا خضرا من من سندس واستبرق shine wasu malamai suke cewa kaga anan Allah ya kaddamar da falala akan abin da yake abin da ne abin da suka yi na aiki aka yi musu sakamako aka ba su kayan sawa sannan kuma aka kara musu da wata falala shi aka ba su aka ba su kayan ado wanda da can ba a ba su damar su yi amfani da shi ba yanzu gashi Allah ta'ala ya ba su kuma kowa da kowa da waɗannan talakawa da kusa ganin talakawa ne ya kamata a kawar da su da waɗanda suke masu wadata kowa zai samu waɗannan kayan ado a can babu maganar bambancewa tsakanin wannan babba ne wannan ba babba ne sai aikin mutum shi da zai bambance shi amma dan sa a duniya kawai yana da wadata ko yana da sarauta ko yana da jama'a wannan ba shi ne zai sa a bambance shi a lahira ba ubangiji ta'ala zai yi wa kowa sakayya ne gwagwadon aikinsa يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا وما سنة سيئة صفاتي وأن تكي كولاي من سندس السندس سنة شنة ديماجي شنة الحرير أمام الكوري استبرا كما شنة ديماجي هو الحريري أمام الكوري waɗannan kalmomi guda biyu idan ka koma da tafan tafsiri za ka ga malamai sun yi ta magana akan asalin kalmomin da ina suka samu asali daga wani yare ne daga farisanci ne suka samo su daga baya suka zama larabci to amma daga baya larabawa sun da amfani da su sun zama harshen larabci alkur'ani babu babu wata kalma da bata zama da ba larabiyar kalma ba duk kalmomin da suke cikin alkur'ani kalmomi da na larabci shi yasa Allah ta'ala ya kimanta shi da qur'anin arabiyya alkur'ani ne larabar littafi ne balaraban littafi ne babu wata kalma da ba ta larabci mace. ce alkur'ani ya ɗauko ta daga larabawa suka fara jinta alkur'ani ba su san shi ba a'a duk kalmar da suka ji alkur'ani ko da ana faɗin asalinta a ce asalinta farisanci ne ko asalinta larar abin da rubanci ne to za ka samu cewa larabawa sun bai da ita larabiyar kalma ta zama abin nan kamar yadda za ka ga a cikin hausa ko kalmomi da yawa da sun zama hausa ba a da ma wasu waɗanda ake amfani da su sai wannan kalmar su ce alƙalami alƙalami ko da za a ce asalin kalmar alƙalami larabci ce ko allo a ce allo asalin kalmar allau larabci ce albasa albasar asalin kalmar larabci ce sama sama banki banki ba ka da wani abu da kake kiran ko ba ko wani abu da gurin ajiyar kuɗi ake cewa banki ake cewa saboda ya zama hausa ya zama bahaushiyar kalma kamar yadda su ma larabawan sun mai da shi kalmar ban din ta zama duk da suna da masraf ko masrif amma dai sun fi fadar banki din ko da mujamma na mujamma na al-lugha al-arabiyya na na masar kusan kalmar banki din ya yi itimari a matsayin ta zama ita ce a kalmar larabcin suke jikinta da albunu saura kaga ta riga ta zama larabiyar kalmar kamar yadda kalmomin da muka ambata sun zama sun zama hausawan kalmomi saboda ka babu wani bahaushen da za a ce da shi alƙalami ya yi duru-duru ya rasa ne zai ɗauko maka ko ɗauko min allo ya yi ta kama kama yana tunanin mai kake nema ya ka faɗa ya san mene ne allo in akwai ya ce akwai in babu zai ce babu to haka nan kalmomin da suke cikin alƙur'ani wanda ba larabci ba wanda asalinsu ba larabci ba alkur'ani bai ya amfani da su mutum suka zama kalmomi ne da larabawa za sun zama abin nan larabawan kalmomi sannan ubangiji ta ala ya amfani da su kaga ashe qur'anan arabiyan din yana nan babu maganar qur'anan amma a wani abin a ce ajami ne Allah ta'ala ya ce ajami wa arabi babu maganar ajamanci a cikin alkur'ani duk da larabci ne saboda kalmar sundus da istabrak kalmomi ne waɗanda sun zama larabci sundus yana nufin alhariri wanda yake marar kauri istabra kuma yana nufin alhariri wanda yake da kauri to za a yi musu ado da shi kuma korayen launi sace saboda koren launi yana da kyau kwarai da gaske a ido har ma wasu sace koren launi yana kara karfin ido sauran kana ta ido kai ƙarfi ya ƙara gani sosai karka ganin karka ah, kallon korayen abubuwa na fiha ala al-ara'ik suna kishingide wato a cikin aljanna din ala al-ara'ik al-arika malamai suke cewa shine as-sarir as-sirratu fil hijal al-hijal sune kamar kamar tantuna ne da ake yi akwai akwai abinda abinda da ake rufa wa gadaje kaga kamar gidan sauro ana rufe ana rufe gadaje da shi ko kuma a'a ado da ake yi wanda za a yi ado da kyallaye kala kala kala kala sana a zo a tsere kujeru a gaban waɗannan kyallaye a guraren bukukuna haka za ku ga bukukuwa za ku ga ana amfani da irin wannan A wata guri da kyallaye kala kala sana a zo a sa kujeru a jikinsu to kujerun da ake sa ko karagun da ake sawa a irin wannan guri su ake kira al'arika ko al'ara'ika saboda haka kujeru ne ko karabu ne waɗanda aka sanya su a ƙarƙashin wasu abin wasu ɗanɗaye waɗanda aka tanada masu masu ban sha'awa to a kai za su hau su kishin gida kishin gida irin ta masu sarauta irin ta masu mulki wasu malamai suka ce za su kishin gida ne al-istifa nan ana nufin al-istija kishin gida wasu malamai suka ce a'a al-istifa nan ana nufin za su yi zaman harce to zaman harfe irin wanda malam malam mansur ya yi to yadda ya zauna ɗin haka za su zauna a aljanna to wannan shine shine istika din shine azam sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisin sa la atilu mutakiyan ba na cin abinci alhalin yayi zaman haƙi na haɗa buwa na ba na cin abinci a haka wannan zama zama ne na na ita zama ne na sarauta a aljanna a aljanna ba sai a nan ba to Allah yake muttaki'ina fiha ala al-ara'iki ni'mat thawabu ma dalla da wannan sakamako ma da aljanna ta zama ita ce sakamakon ayyukan da suke a duniya wa hasunat murtafaqa kuma gurin hutu yayi kyau kaga a can baya Allah ta'ala ke bi isa sharabu wa ta'at murtafaqa irin da wannan abin sha kuma wannan gurin hutu yayi muni muka ce an yi amfani da kalmar murtafaqa a can duk babu wani irtifaq babu wani hutu a cikin wutar jihar in yi zasu yi zasu yi za in kalmuhu da yashu alwudu ina ba ga sun hutu a nan to amma dan a ƙara tuta musu haushi a ɓata musu rai ce to ku huta ku huta ku huta kamar wanda za ka ga yana yin abin da ba daidai ba ka ce sannu da aiki ce bi ita sharabu wa hasunat eh, wa hasunat eh, ni'imar thawabu wa hasunat murtafaqa wato ma da wannan sakamako kuma al-murtafaq wurin hutu ya yi kyau أنا أبنجي يتي واضرب لهم مثلا رجلين واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وانا اتبع تبيكينا بايق الله تعالى بها من اكتر أصحاب الكافي تقول ان يد الله تعالى نولى آية ساعة da ikon sa a kansu da yadda ya tsirar da su daga waɗanda suke makinansu su zai mutu da ubangiji ta'ala ya mutu sannan ubangiji ta'ala ya ƙarin bayani aka shigo kuma da batun kafirai waɗanda suke neman a cikin sallallahu alaihi wasallam ya kawo canji a sha'anin da'awa da zama da ya bambance tsakanin masu wadata ko waɗanda suke da sarauta da waɗanda ba su da shi Allah ta'ala ce wa da wannan magana da kuma aka kawo musu misali misali na wasu mutane guda biyu waɗanda ɗaya Allah ta'ala ya ba shi duniya ya rika yin wato takama da jiji da ke da wannan duniyar da Allah ta'ala ya ba shi wanda har haka ya sa shi ma ya cewa Allah ya cewa ni'imar da Allah ta'ala ya masa ya manta da cewa akwai wani wanda karfinsa ya fi nashi ya manta da cewa akwai wanda akwai wanda komai nashi yake a hannunsa rayuwarsa duka da abin da ya mallaka da abin da ke takama da shi duk yana hannunsa ya manta da wannan ya ma da cewa wanda ni'imar da Allah ta'ala ya bashi ni'ima ce da za ta dawwama ba za ta kare ba saboda haka yana ganin yana da karfi yana da jama'a yana da 'ya'ya yana da dukiya yana da mulki yana da duniya da babu wani wanda zai iya da shi saboda haka ya shiga wulakanta muminin da yake talaka wanda shi Allah ta'ala bai yi masa wadatar dukiya ko wadatar ƴaƴa irin yadda ya ma wancan ba saboda ka rika amma kuma Allah ta'ala ya masa wadatar imani a zuciyarsa ya masa wadatar godiya ga Allah ta'ala bisa ga abin da ya bashi saboda ka ubangiji ta'ala sai ya kawo mana wannan kissa dan ya zama darasi da su waɗannan mutane da suke neman annabi sallallahu alaihi wa sallam ya wulakanta talaka su ga ya ga yadda ubangiji ta'ala ya ya ba wani dukiya ya riƙa wulaƙanta, wani talaka da yadda Allah ta'ala ya kata kata da shi ya lalata dukiyar tashi shi kuma wancan ubangiji ta'ala ya ɗaukaka matsayinsa ya ɗaukaka darajarsa Allah ta'ala ce wasbib lahum masalan rajulaini ka ba su misalin mutane guda biyu ja'alna li ahadihima jannatin muka sanya wa ɗaya daga cikin su gonaki guda biyu min a'nabin na inabi wa huma bi muka kewaye su da itacen dabino waje Allah huma zar'a sa'annan muka sanya shuke shuki a tsakankanin su kiltan jannati ne duka waɗannan gonaki guda biyu atat ukulaha sun bayar da cikakken amfanin su walam tamlin minhu shay'a ba su rage komai ba daga wannan amfanin wa fajjarna khilalahuma nahara sannan muka keta wato tsakiyar su da wata korama ubangiji ta'ala ya fara ba fara bamu hoton ni'imar da ya bamu wannan wannan bawa shi. hoton yadda waɗannan gonaki na kayan marmari na abinci shuke-shuke na bukatun rayuwa ta ɗan adam iri-iri da ubangiji ta'ala ya bashi ubangiji ya fara bamu hoton wannan mutane da guda biyu ɗaya ya gode wa ni'imar Allah ɗaya kuma wanda yake ja da ni'imar Allah kowanensu da irin abin da ya faɗa wanda a sakamakon wannan magana da ya ubangiji ta ala ya masa sakayya wanda ya masa kyakkyawar sakayya wanda kuma ya ga abin da ya zama masa wa'azi sanin ko suwaye waɗannan mutane guda biyu ba wani abu bane mai muhimmanci ba shi da wata fa'ida abin da ake so ka ga sakamakon abin da ya ya kare a ƙarƙashin kissa ɗin me ya faru wani darasi ne a ciki Wani shi ne muhimmi ba ka san sukayen ko suwa ne ne ba amma dai yadda Allah ta'ala ya koro labarin yana nuna maka tabbas ya faru ba wai labari ne kirkirarre ba ko misali ne kawai ubangiji ta'ala ya bayar a'a in ka ji yadda suka rika tattaunawa da yadda ƙarshe ɗaya zo na da kama za ka fahimci cewa abin ya faru malaman tafsiri sun yi ta kawo kistoshi daban-daban na su tantance su wane ne waɗanda mutanen guda biyu wasu su ce wasu mutane ne a cikin garin isra'ila da suka gaji dukiya mai yawa daga mahaifinsu ɗaya ya yi sadaka da dukiyarsa ya taimaka marayu da mabukata ɗaya kuma ya sayi gonaki ya raya su da arziki ya samu ya aure ya samu 'ya'ya manya-manya ya samu abin nan ya samu ya'yan itatuwa ya tara ma'aikata a ƙarƙashinsa alƙadam da al'abid da bayi saboda haka ɗayan bayi da komai ya zo taimako wurin taimako gudun ɗan uwansa wanda yake da wadata bayan shi ya riga ya yi sadaka da taki shi ne ya shiga wulaƙanta shi wasu sun faɗi wannan har ma suna faɗa da sunaye wasu kuma sun faɗi a cikin larabawa abin ya faru abin ya faru tsakanin الأسد عفوا الأسود ابن عبد الأشد ابن علي uwan abu salama mijin ummu salama kafin ta aure annabi sallallahu alaihi wa sallam abu salama sunansa abdullah ibn abdul ashad ibn sun tsakanin waɗannan mutane guda biyu ne abin ya faru shi wancan mumini ne Allah ta'ala ya bashi imani shine abu Talama shi kuma wannan kafiri ne ya cewa Allah amma yana jin yana da dukiya to duk waɗannan shi ba wanda ya inganta babu ɗaya da ya inganta cikin waɗannan kisoshi abin da muka sani cewa mutane ne guda biyu Allah ta'ala yake mana misali da su kuma kisar su ta faru ba lalle ne musan ko su wane ne ba kuma ko a ina aka yi su to shi ne Allah ta'ala yake gaya mana yadda ya ba wa ɗaya daga cikin su gonaki guda biyu na inabi jannatayn min a'nab gonaki na inabi sannan wannan inabin Allah ta'ala ya sanya wato itatuwan dabino suka kewaye gonar gonaki nashi wa afafnahu ma bi naqli da inabi da dabino suna daga cikin khairul asbab wato mafi alkhairin itatuwa itacen inabi da kuma itacen dabino Allah ta'ala ya bashi ga dabino ya kewaye gonar yadda wata guguwa ko wata iska mai karfi in ta so ba za ta yi cutar da da abin da ya shuka a cikin gonar ba saboda ka ya mata shinge da dabino sannan kuma ga inabi a abin da a tsakiyarta sannan kuma ga shuke-shuke wanda ya a tsakankaninsu tsakanin inabi da dabino tsakanin inabi da dabino kuma nan duk shuke-shuke ne shuke-shuken da suke ciki kuma kala-kala ne ubangiji ta ala ce waje allah bai da huma zara'a zara na ana nufin shuke-shuke saboda ka duk wani abinci da ake bukata na ci zai shuka a gurin saboda ka ga ilimi ga ga dabino waɗanda su ne mafi alkhairin itatuwa wannan kuma ga sauran abubuwan abinci da zai bukata duk ubangiji Allah ya bashi sannan wafa jarna fina da kuma nahra kila wani ya ce to ina za a samu ruwa to sai ubangiji ta ta'ala kuma ya sanya ruwa wanda yake ya ya ya keta tsakiyar abin da ya keta tsakiyar waɗannan gonaki guda biyu waɗanda su wannan ruwa shi yake wannan korama ita ce take shayar da da waɗannan gonaki guda biyu saboda haka ba ya da buƙatar sai ya fita neman ruwan da zai shayar da waɗannan gonaki yayin da zai yi noman rani ba ya buƙatar sai ya tafi neman ruwa ga ruwa nan ya keta tsakiyar tsakiyar gonakin guda biyu saboda haka zai shayar da wannan zai shayar da wannan kamar yadda Allah ta'ala ya iya sa wa mutanen saba a tsakana da saba in fi maskani aya jannatin an yaminin wa shimal ga gona nan dama ga ta ga hagu ita kuma ruwa ne wanda wannan ruwan lokacin da suka suka yi wa Allah ta'ala butulci shi Allah ta'ala ya sanya yi ambaliya da ya cinye gonakin guda biyu ke shima ma wannan haka Allah ta'ala ya sanya ruwa ya keta tsakankanin gonarsa domin idan ruwan ta wani gu yake zuwa to wata kila wani lokaci ya samu matsala domin da gonar wanda ruwan yake biyowa ta gonarsa zai iya tarewa zai iya tarewa ko ba a samu isasshen ruwa ba ya tare ya shayar da abin da kafin ya karaso ga gonarsa ya yi karanci ba zai isa gonarsa ba to sai zama gonar ruwan a gonarsa yake ƙoramar a cikin gonarsa take to kaga wannan tsarewar wato biyan bukata kenan jannatai تلك الجنتين uku أكلها دكا waɗannan gonaki guda biyu gaba ɗayansu suna sun bayar da 'ya'yan itatuwan wato suna ba da 'ya'ya abin amfanin su cikakke ba a samun wata matsala maimakon ya kasance wata shekarar an samu amfani amfanin gona mai yawa wata shekarar an samu kaɗan a'a ta wannan gonar kowace shekara ana samun amfanin gona cikakke babu abin da ake ake rakewa walam tamlin minhu ba tare da ta sauye wani abu daga cikinsa ba. A nan sai aka amfani da karbar azzul ana nufin annab annab ay lam tanqus minhu wato kasar da Allah ta'ala ya bashi wace yake shuka gonakin waɗannan guda biyu ba su su ba su zalunce shi ba wahalar da yayi ya kashe kuɗi a kansu wajen noma duk ya samu abin da yake bukata amma shi ya zalunci kanta gonakinsa ba su zalunce shi ba amma shi kamar yadda Allah ta'ala ya sifanta shi da kala jannata wa huwa zalimun li nafsi dan a nuna masa cewa ga ƙasa wacce ba Allah ta'ala bai tsora mata takalifi ba bai tsora mata wani abu na abin da ba amma tana bin yadda Allah ta'ala ya tsara mata babu zalunci a cikin cikin sha'aninta saboda haka ƙasa ba ba ta zaluntar kowa ƙasa ba ta taɓa zaluntar manomi ba ya wahalarsa ya ƙoƙarinsa abin da zai gani ke ya yi ƙoƙari ta bashi ya ƙoƙarinsa bai yi ƙoƙari ba ya ga abin da ya shuka ya kamar yadda ba wuce ke to abin da ka shuka shi kake girba saboda ka ƙasa ba ta zaluntar kowa walam tamlin minhu shay'a ai lam tanqus minhu shay'a tana ba ta ƴaƴan itatuwan su cikakke wasu malamai suka ce kiran abin ma ukul wa atat ukulaha don a nuna cewa 'ya'yan itatuwan sun haɗu sun isa a shiro kawai a shi shi ya samu aka kira wata ukul don zan a nuna maka tsali hannu lil akli ana ce wa kana lahu samarun wa kana lahu samarun فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك جمالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيل هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن min لأجدن خيرا منها منقلبا Allah ta'ala ce wa kana lahu kuma yana da 'ya'yan itatuwa masu yawa فقال لصاحبه سيسي وأبوكيسا وهو يحاوره يا ينشيك محاورة دشي أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا نيفا نافيك يوان جوتيا وما نافيك قرب جماعة ودخل جنته وهو ظالم لنفسه يشف قولر سينا ميزالين ترحلتا قال ما أظن أن تبيل هذه أبدا نتبا ما لا تمان وانا قولر ذاك كارها أبدا wa ma azun da sa'ata qa'imatan kai ba na tsammanin alkiyama ma za ta tsaya wala in rujitu ila rabbi idan kuma har ka tsaya din kuma aka mayar da ni zuwa ga ubangiji na la ajidanna khairan minha munqalaba zan samu wato makofinta wadda ta fita alkhairi ma to da irin waɗannan kalmomi wannan bawan Allah da Allah ta'ala ya bashi irin wannan ni'ima irin wannan kalmomi ya fuskanci ubangiji kalmomi da cika baki kalmomi na mantawa da Allah kalmomi na butulcewa ni'imar Allah da cewa Allah gaba daya da cewa ranar lahira da yiwa wanda yake ɗan uwanta ko abokinsa kamar da alƙur'ani ya kira sahibinsa da yi masa alfahari da nuna masa cewa shi fa ya fi shi yanzu fa ba ɗaya suke ba wa kana lahu samarun Allah ya ya kasance yana da 'ya'yan itatuwa wannan tankir da aka yi wa kana lahu samarun ay samarun azim ya samu amfanin gona mai yawa saboda gonar tashi ya cika da kayan amfanin gona da kayan marmari da kayan abinci wasu wata kira wa kana lahu sumur sumur yana nufin wato dukiya bayan yayan itatuwan da Allah ya bashi da shuke-shuke da gonaki kuma Allah ta'ala ya bashi dukiya ya bashi ƴaƴa ya bashi bayi ya bashi dabbobi ya bashi dukkan wani abin da yake nau'i ne dangi ne na dukiya saboda haka sai yake yi wa sahibinsa abokinsa wato alfahari da wannan tare da wulaƙanci tare da shi قال wa huwa يحاوره yace wa abokinsa yayin da yake muhawara da shi yayin da suke tattaunawa wannan ta nuna cewa abokin nasa ya fara gaya masa gaskiya domin ya ga take-takensa ya fara gaya masa gaskiya cewa tofa na kuma cewa dukiyar nan tana neman ta sa ka da raba ka da Allah tana neman ta sa ka kafirci ta sa shirka kana neman ta saka ka cewa, ni'imar Allah ka ji tsoron Allah ka ji tsoron gabuwa da Allah ta'ala ranar gobe kiyama to shi shi kuma yake maida wa abokin martani yana ganin kamar kai ya za ka yi min wa'azi kai asuwa ana aksaru min kamalan wa na fara. bayan na fi ka yawan dukiya kuma na fi ka karfin jama'a ina da jama'a ga 'ya'ya Allah ya bani ga bayi ga ma'aikatan da suke karkashi na sai kuma ka zo ka ce za ka gaya mun gaskiya wanda kala hu wa huwa zalimun li nafsihi sai ya shiga gonarsa ya kama hannun shi wannan abokin da sai ce mu je ka ga irin abin da muke da shi wato na na na na dukiya irin ya shiga yana zagayawa da shi yana nuna masa to ga nan gonar tumatiri ce kaga da yadda ya haɗu kaga nan albasa ce kaga can ilimi ne kaga can kaza kaza yana nuna masa malamin suka ce yana da goda biyu amma aka ce wanda kala jannatahu ya shiga gonarsa ba sai ya shiga sa biyu ba saboda a lokaci guda ba zai shiga gonaki biyu ba zai shiga ɗaya ne sannan daga baya zai kuma shiga ɗaya ko kuma a'a suna makotuta da juna ne idan ya shiga ɗaya to daga nan zai kunce ɗaya saboda haka ya kama ɗan uwansa yanzu zai je ya nuna masa cewa gashi Allah ta'ala ya ba shi dukiya ya ba shi dukiyar da ya fi karfin kuma wani ya zo sai zai masa wa'azi ya fi karfin kuma a zo a nuna masa cewa akwai wani talauci da zai same shi nan gaba akwai waɗanda idan jiya dukiyar ta bige su suna mantawa da Allah gaba ɗaya za su manta ko da ba su da shi Allah ya ba su ko su manta da cewa akwai waɗanda suna da shi Allah ya karɓi ko su manta su ga cewa akwai wanda ba ya da shi kuma daga baya Allah ya ba shi haura ka sai su shiga wasu maganganu waɗanda zai nuna maka cewa giyar zuciya ce take iman to irin wannan giya ita ce ta iya yi waɗannan kamar yadda Haruna ya rikisha idan ma'uti tuwa ala ilmi lokacin da aka yi masa wa'azi wabtaji fi ma ataka Allah dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya a ahsin kama ahsana Allah ilayka wa la tabghi al-fasada fil ardh inna Allah la yuhibbu al-mufsidin qala inna ma utituhu ala ilmin indi da aka gama sa wa'azi yake kun ga ni fa da ban na san sai na samu dukiyar saboda irin faɗi da na rika yi gwagwarmayar da muka yi mun shiga mun fita mun buga mun kada mun raya a ba za mu samu wannan dukiya da ma ofisu ala ilmin inji to shi ma haka wannan ya kama abokin nasu suka shiga gonaki yana nuna masa dukiyarsa iri-iri yana cewa ba a zunnu an tabe da wa huwa zalimun bi nafsihi yana mai zaluntar kansa yana mai cutar kansa domin bai san cewa wannan jiji da kan da yake ba wannan kafircin da yake yi kansa yake cuta ba domin domin zai jawo Allah ta'ala ya balbalta dukiyar ya lalata dukiyar ko ku a ya bar dukiyar shi ya hada jin daɗin ta akwai wanda Allah ta'ala zai lalata dukiyar akwai wanda zai ban masa dukiyar amma fa ba zai ji daɗin dukiyar ba shi kana ganin sa da dukiya kana kana masa kana kana kana kana masa wani irin kallo shi kuma ba san da yake da yake ciki ba akwai wanda dukiyar ta azabta azabta azabtar da shi take yi baya iya bacci ya kori matarsa shi kadai ne ba zai iya bari ke matarsa ba ba da lokacin zama da iyalinsa ƴaƴansa suna can ba tarbiyya sun lalace a shi dukiyar tashi kullum tunani yake kan wani abu ya same ta saboda haka kullum a cikin fargaba yake da faduwar da faduwar gaba ya taskake dukiyar a gida da waje amma wannan bai sa ya samu nutsuwa ba kullum tsoro yake yi gwamnatin kar ta zo wata gwamnatin ta zo kuma a taki motsa a ce an yi bada kala da shi ba kullum sa a tashe shi ga dukiyar amma ba nan ba abin nan sai ka samu ba za ka same shi yana bacci sama da awa uku a kullum ba ka fi shi bacci ka more ka huta ka yi min shari amma ba ya da wata dama wannan Wataƙila ma sai an masa allura sannan ya iya bacci sai ya sha wasu ƙwayoyi sannan baccin ya zo ko baccin ba zai yi nauyi ba wataƙila cikin baccin ya yi ta mafarki mafarki masu ban tsoro shi ne ire irin waɗannan abubuwa ne ya jawo saboda ya bar Allah ya fita Allah ya ga cewa dukiyarsa ta ishe shi komai kuma yana ganin zai iya komai a kan dukiyar akwai wanda yake cewa ni fa akan harkar ɗantawa ta samun nan fa ni zan iya kashe ɗan adam ko ba ga kina suna kashewa ba a kan dukiyar zai iya kashewa to bai san kansa yake cuta ba ba ma wani ya cuta ba a'a zalimun li nafsihi domin duk abin nan da yake yi karshe kansa zai kare saboda haka cikin wato cika baki yake cewa ma mu an tabi da hadiri abada ba na tsammanin gonan nan ko dukiyar nan za ta kare har abada yawan da tifa ni ba na jin ba da talauci mun yi ban kwana mun yi hannun riga ko da yake faɗar haka ni fa da talauci fa mun yi hannun riga kuma bai san me Allah ta'ala ya shirya ba bai san kuma ikon Allah yadda lokaci ɗaya Allah zai iya buɗe masa hanyoyin samun haka nan lokaci ɗaya Allah zai iya raba shi da abu to da wannan gururi ya kaba wannan shi ya rika cewa ma a azunnu an tabi da hazihi abada ya duba ya ga kanta ya ga yadda suke ba da kayan marmari masu daɗi masu kyau da ke kai ba na jin wannan za su ƙare har abada bai tsaya nan ba jiyar sai ta ƙara kwatarsa sai ya ƙara gaba to ma a da ta aka ka'imatan kai ba na tsammanin ba duniya alfiyama za ta tsaya ba kana mun wa'azi ba wai in tuna ranar lahira in tuna zan koma ga Allah ni kaɗai din yadda na zo duniya haka zan koma wani ɗan su muna furada kama ka ina kuma awwala marra to ni fa na jin ma akwai ranar akwai waɗanda yanzu ba za su faɗa haka ba amma a aikata ka suke nuna ba saboda shakkafin da aka ce su guje shi domin gudun tsayuwa gaba ga Allah ranar gobe kiyama ba za su guje shi ba shi suke yi za su cuci wato mara ƙarfi kamar yadda Allah ta'ala ce a ra'aitar da zai kan zubu gaji fa zalika allazi yad'u al-yatim wala ya hudu ala ta'amin miskin shi da wanda yake tun kuɗe maraya ka duba maraya wani ne wanda yake yaro ne karami bai ma balaga ba bai mallaki hankalinsa ba ga dukiyarsa an bar masa yana buƙatar wanda za su kula da shi su kula da dukiyarsa amma wani ya zo saboda zalunci ya sa ƙarfinsa ya kuɗe shi da ƙarfi to haka wasu suke kuɗe masu haƙƙi daga kan haƙƙinsu domin suna ganin cewa su suna da ƙarfi to sai Allah ta'ala ya sifanta mai karyata ranar sakamako da cewa ne da wannan hali zai nuna maka cewa irin wannan hali hali ne na mutanen da in ba sun yadda cewa akwai yau mai hukumar da su da rabbil alamin to ta ba za su yi wannan da zuciyarsa suna gaya masa cewa akwai faranar da zai tsaya gaba ga Allah kuma za a yi masa hisabi duk abin da ya ci ya cuta na mutum ko da daidai da abin nan karan asuwaki ne shi Allah ya kwaso ya mero mai haƙƙi haƙƙinsa a lokacin da ba ya da karan asuwaki da zai bayar shi dai a gobe ayyukansa na ƙwarai, in yana da su in ba ya da su a ebe ne kukan wanda ya cuta a yaba masa to shi ne yake cewa ba a zungu ko aka ka'in ba ma na tsammanin alkiyama za ta tsaya in kuma har za ta tsaya din ma wala in rizqu ila rabbi wallahi wallahi hadda rantsuwa lamun din nan lamun ce almuwasi'atu lil qasam wala irmutu ila rabbi wallahi in har za a mayar da ni zuwa ga ubangiji na ashe ya san yana da ubangiji ya san yana da ubangiji amma jiyar dukiya da duniya ta rudin da shi har ya manta da ubangijin nashi to har in za a mayar da ni zuwa ga ubangiji na la ajidanna khairan minha munqalaba to tabbaci hakika zan samu makwafin da ya fi alkhairi wato zan samu makomar da tafi wannan alkhairi a tsammaninsa tun da Allah ta'ala ya karrama shi a nan duniya ta hanyar bashi wannan dukiya to dole ne a lahira shan ma sai ya ji daɗi shan ma ya ji daɗi kamar yadda Allah ta'ala ya kisa wani in azaqnahu rahmatan minna من بعد ذراء مسته ليقولن ذهبت ليقولن هذا لي وما أظن الساعة وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إني إنه للحسنى yake cewa Allah ta'ala yake cewa idan muka ɗanɗana masa rahaman mu bayan da yana cikin wahala la yaqulanna hadha ya ce, to wannan daman shine rabona daman wannan rabona ne wa ma azunnu sa'ata qa'ima kuma ba na tsammanin alkiyama za ta tsaya wala in ruji'tu ila rabbi idan kuma har aka mayar da ni zuwa ga ubangiji na inna ni indahu lal Nan ne ina da abin da ya fi wannan kyau a wajensa wato ubangiji ta Ala a can ma zai bani kamar yadda al'afi wa'il ya rika gaya wa khabbab ibn al-arat lokacin da ya ci bashin khabbab khabbab balallan bawa ne a makka ba shi da dangi ba shi da kowa amma ya karɓi musulunci sa shi da kera kubba da wukaki na ƙeri al'asir wani yana zuwa wajen sai su ba su suka ya karɓi kayan makamai ya karɓi abin nan ah, ta kubba ya karɓi masu ya karɓi wukaki ya je ya ba wa yaransa amma baya biya ya ce a rubuta bashi ne zan biya zan biya babba musulunci ya zo ya musulunta to sai ya shiga jin haushinsa kuma shi a ibn wa'il al-sami yana ɗaya daga cikin manyan manyan quraisha babban mutum ne a cikin makka saboda a cikin mutanen makka ba wanda zai tabo bane da sauki Babba ya ce kuɗi na fa da nake bin ka sun taru ba biya ni ba sai ce ba ka yi imani da muhammadu ba ya ce na yi imani da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ya biya muku cewa akwai layuna ba wai duka mu mun mutu za a tashe mu a can ko wani hisabi da za a yi kowa a karɓar masa haƙƙin sa ba ka yarda mu ina eh, yarda to bari mu je ci a mana cikin biya ka ya shi saboda ni ka ganni yadda nake a nan duniya da dukiya da 'ya'ya to can ɗin ma da kuke cewa za a je can ɗin ma aka je mu din ne dai mu ne masu dukiyar mu ne masu 'ya'ya أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا التي أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا التي بتزول ليك كافر شيء آيوه ما وقال لأوتين مالا وولدا إيك شيء القيامة ما تتاشي والله شيء أماني دوتيا كما شيء أماني Allah ce asala al ya ya ya leka ya ga gaiba ne ya san me za a yi a lahira abin ta kaza inda rahman ada ko sun zauna da Allah sun yi alkawari ala rubuta Allah ce rabu da shi za mu rubuta abin da yake faɗa wannan kuma za mu ƙara masa azaba yankin ba ninkin za mu gadar da shi abin da yake faɗa kuma shi kadai zai zo da ba dukiya ba yaya shi kadai zai mutu kuma shi kadai za a je a turbide kuma shi kadai za a tashe shi saboda haka jin cewa yana da dukiya yana da yaya wannan zai ta fitar ga azabar Allah wannan duk hauma hauma ce ta kafiri wanda bai san Allah ba qalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'azzabin domin muke da yawan dukiya muke da yawan ya'ya za haka an je lahira ba, ko ba za a yi mana azama ba to shi ne Allah ta'ala ya gaya musu cewa ya nuna musu cewa wannan abin da suke faɗa ƙarya ne ba gaskiya ba ne ni'ima a lahira ta danganta ne da wanda ya aiki na ƙwarai shi Allah ta'ala yake ni'ima cewa amma dukiya wannan ta lalace ubangiji yake musu da tajrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin muna musu talala da sai ba sani ba kuma ubangiji ta ala ce ina musu shifta ran da su kama su aidi na ba ne mai karfi ne wala yahsabanna allazina kafaru annama numli lahum خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين kada su yi tsammanin abinda muke ba su muke musu talala da shi muke ba su na dukiya da 'ya'ya da lafiya da jama'a da birki su koka cewa wannan alkhairi ne ga kansu a'a muna musu wannan ne don su ƙara zunubai su ƙara wato kara wa kansu tunin laifuffuka kuma su je su gamu da Allah ta'ala su gamu da azabar Allah yayin da dukiyarsu yau ma la wala banun illa man ata Allah bi qalbin da dukiya da ƴaƴa ba za su yi amfani ba sai wanda yake wa Allah da lafiyayyen zuciya wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribuna tuqarribukum indana zulfa da dukiyoyinku da ƴaƴanku ba su ne za su kusantar da ku ba zuwa ga Allah Allah ta'ala ya faɗa game da Abu Lahab yace ma anhu ma abna anhu ma da abin da ya za su yi masa za su yi amfanar da shi komai ba ranar da za a ce ku zuhu fa gullu a lokacin babu abin da zai gani da zai taimaka masa ma halaka an ne sultaniya dukiya ba ma halaka an maliya halaka ma an maliya halaka an sultaniya shi ma an maliya ranar zai ce dukiya ta fi ba ta yi min komai ba mulkin da nake da shi da wadatar abin nan da ikon da nake da shi yau na ne na shi na rasa to saboda haka ubangiji ta Allah yake gaya musu wannan ba zai amfane su ba to shi ne wanda yake wannan goma yake wannan cika baki cewa la ajidan na khairan min hamun kalaba in an koma wajen Allah zan samu abin da yafi wato makoban da tafi wannan ubangiji Ala zai ba bani abin da ya fi wannan sai san cewa duka abin da yake nan shine iya rabansa ba yana so ya cinye arzikinsa ne gaba ɗaya in an je lahira ba shi da wani abin da zai nema a wajen Allah ta'ala Allah ta'ala ka bamu dacewa Inda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya bamu lala. lada na kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh